Hukumar zaɓe ta Najeriya ta bayyana cewar a yanzu kashi saba'in da 76 cikin ɗari na mutanen Najeriya da suka cancanci su kada ƙuri'a kuma aka yi musu katin nan ta dindindin domin kada ƙuri'a sun karɓi ƙuri'unsu daga jihohi daban-daban na Najeriya. Daga cikin wannan kashi saba'in jihar da ta fi karɓar katunan zaɓen nan jihar Zamfara ce mai kashi da cikin ɗari, yayin da jihar Ogun ke baya-baya da kashi arba'in cikin ɗari na yawan waɗanda suka rajista kuma aka shirya katin su amma ba su zo suka karɓa ba. Hajiya Amina Zakari ɗaya daga kwamishin kwamishinonin ƙasa na hukumar ta zaɓe ta Najeriya ta yi mun ƙarin haske akan muhimmanci da kuma tasirin karɓar waɗannan katuna da 'yan ƙasa suka yi a yanzu cikin Najeriya ba. Ka san kwanan nan kwamishinoni mun je mun duba mun ga ana sarrafarwa. To a wancan satin ma kashi saba'in da ɗaya ko da za mu zaɓe a wancan satin da mun samu kashi saba'in da ɗaya da suka karɓi katunan su. Yanzu a yau muna da kashi saba'in da biyar kusan kashi saba'in da shida da suka riga suka karɓi katunan. Saboda haka wannan jin jiran ya zama kamar mai amfani saboda mutane da yawa sun fito suna ta karba har ma jihohin da muke zaton sun daina karba dan sun tsaya tun farko na phase one da phase two su ma na ga yanzu suna ta karba ina jin tunda muka dawo da rabawa a ward ward center to ya sa katinan sun zo kusa da mutane kasan da da muka gama da na kwana uku nan da muka yi a akwatin zaɓe sai muka mai da shi local government watakila mutane sun samu wahalan zuwa amma yanzu da aka dawo da shi ward ward mutane da yawa suna ta karba to yanzu in an samu kamar kashi saba'in 41 cikin 100 na yawan waɗanda suka karɓa. Ya nuna cewa watakila kafin lokacin da kuka shata wato takwas ga watan gobe kamar kusan kowa mai sha'awar da ya karɓi katin shi ya je ya karɓi katin ko da ya makara a yanzu bai je ya yi ba kenan. Eh gaskiya kan kusan kowa da ya kamata ya karɓa zai kusan karɓa banda dai wanda muka ce kuma dole a sa caution a to kada a ce sai a rabar da takardun da kun san wasu Allah ya musu rasuwa tsakanin lokacin wasu kuma sun canja gari ba su dawo ba wasu sun ma farkasar kasar wasu kuma kuɗin dai ba su da ra'ayin karɓa to ba za a ce sai an ga kashi ɗari bisa ɗari an karɓi katin nan ba saboda haka muna ma yi wa EOS magana na ce fi la'akari kada kuma a ce sai mun bada da duka katin nan duka a je ana rabarwa wayanda ba su cancanta ba kamar yara mun rike katunan yara idan aka zo aka ce sai an rabar da su duka kaga za a sa kati a hannun wanda bai cancanta ba saboda haka a yadda muke yanzu a wasu jihohin ina jin eh, za a iya zafi haka ma ko an tsayar ba wani abu wanda suka kai kashi tasirin kashi tamanin da bakwai ka tamanin da takwas. To kamar wace jiha ce ta fi karɓa kuma wace jiha ce baya baya a yanzu? Wanda ta fi karɓa zamfara da kombe. Hmm. Wanda ta fi baya baya kuma Ogun tana da kashi arba'in da tugo takwas. Ko Lagos ma da da take baya baya ta yi yin kuro yanzu ta karɓi kashi sittin da biyu. Me yasa Ogun ta koma baya? To Ogun ne yana ganin Ogun da Lagos da Abuja yawanci ma'aikata ne kuma Ogun tana cikin phase na ƙarshe kuma ma'aikata ne saboda haka suna samun wahala su bar aikin su je da nisa karɓar katin nan to shi ne abin yake a hankali balle Ogun yawancin su Lagos suke aiki suna kwana a Ogun. Hajiya Amina Zakari kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin ƙasa na hukumar zaɓe ta Najeriya a tattaunawar da na yi da ita a Abuja. Wannan alama dai da ke nuna cewar kafin wa'adin da hukumar zaɓe ta shata wato takwas ga watan gobe ana sa ran mafi yawan ko dukkan waɗanda ke sha'awar zaɓe kuma suka cancanci su kada ƙuri'a to sun je sun karɓi katinansu domin shirye-shiryen shiga zaɓen da aka tsara za a yi nan da makonni biyar masu zuwa idan Allah ya kai mu. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.